na biya miki kuɗin haya naira dubu ɗari biyar a gaban ƴan rano a gaban ƴan rano na cire naira dubu ɗari biyar ah baby ka biya mana kuɗin haya in ka biya mana kuɗin haya in aka yi auren nan ba nan za mu dawo ba baby ka biya mana kuɗin haya ka biya mana kuɗin haya ba da kuɗi jarin ki dudu dubu ya dubu ɗari shida da hamsin ba na wannan abin komatsan bai fi dubu ɗari shida ba da hamsin duka jarin ki kina gaya min wai ni wai zaki canja min rayuwa dan Allah tun muke da ke tun mun fara soyayya kin taba dubu biyar kin taba sai min abin dubu biyar nawa na dauka na baki kudin ce fananki na wajen wata hudu shine ranar tarewarki ranar da kika tare kika kika nemo kika fara neman wayan sake ki sai naga a'a ba komai zan iya faɗa a kanki ba ni ba zan iya tsaya in ce wai kaza da kaza har yanzu ban faɗi me ya haɗa mu ba bari gaya miki kuma ba zan faɗa ba yauwa saboda matata ce ki har yau har kwanan gobe matata ce ke saboda haka gida da kike magana ni ne na biya kuma ina da document ina da shaidu ina da takaddun ina da takaddar kuɗin transfer da komai da komai na wajen mu